Assalamu alaikum wa ta'ala wa barkatu. mu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa a wannan shirin mai albarka na zumunta pet fashion Wannan tana kawo muku, wannan tashar tana kawo muku abin da ya danganci waya da wani comedy da sauransu. Amma kafin nan in yanzu ka fara shigowa cikin channel ɗin namu don Allah ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Yau abin da za mu nuna muku shine tea point wannan abun yana ciwa mutane duka a ƙwarya zaka ga in zakai wani abun zaka ga eh ko rubutu ne sai ya shigan maka amma kafin nan zamu mu ji kar mu cika ku da surutu zamu mu je mu nuna muku yanda zaku kaga in ka shigo wayar ga shi nan ga wani abu tea point sai ka shiga kana shiga zaka gani ga shi nan tea point off on or off sai ka danna haka a'a sorry sai ka danna haka gashi ya fita in kuma kana so ya dawo gashi in ma kala zaka canza mai duk gashi nan amma don Allah ku taimaka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa hakan ne zai bamu ƙwarin gwiwa mu cigaba da kawo muku abin da ya fuskanci ya jiɓanci irin waya da wani abu da sauransu mun gode muna godiya ƴan uwa assalamu alaikum warahmatullahi